Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Shirin namu na wannan lokaci kamar yadda aka saba za shi kasashe daban-daban da aka saba don kawo mai sauraro wasu daga cikin labaran da suka dace ya sani, Za mu India inda mahaukaciyar iska ke taɓanna. za kuma mu tafi amurka inda shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara farkon wannan mako mai karewa za kuma mu ji halin da ake ciki game da batun nukiliya na iran bayan da prime minister isra'ila netanyahu ya gabatar da zarge-zarge game da iran za kuma mu taɓo ƙasar chadi da jamhuriyar nijar saboda haka sai a sauraro lafiya Madalla yanzu za mu shiga cikin shirin sosai daga kasar India za mu ɗauko shirin domin ya zuwa juma'an nan da ta gabata rayukan mutane aƙalla hamsin suka salwanta sakamakon mahaukaciyar iska da goguwa da ke taɓanna. Mazauna garuruwan Uttar Pradesh da Rajasthan na kwana cikin zulumi sakamakon wannan bala'i ganin cewa masana yanayi na cewa mahaukaciyar iskan da goguwa na nan ba ban kwana da ita ba. Bari mu bi Nura Ado Suleiman da ya haɗa mana wannan rahoto farkon ɓannan da aka samu. Guguwar dai ta ratsa yankunan arewaci da kuma yammacin ƙasar ta Indiya ne musamman jihohin Uttar Pradesh da kuma Rajasthan. Jami'ai sun ce mafi akasarin waɗanda suka mutu ko kuma suka jikkata gine-gine da bishiyoyi ne suka auka musu yayin da suke tsaka da barci. zuwa yanzu kuma jami'an sun ce sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu zalika akwai yiwuwar ƙaruwar yawan waɗanda suka mutum tuni dai gwamnatin kasar ta indiya ta sanar da cewa za ta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu rufi dubu ɗari hudu kwatankwacin dala dubu shida a matsayin diya mahaukaciyar guguwar mai ɗauke da tarin yashi ta kuma afkawa delhi babban birnin kasar ta indiya cikin gudun sama da kilomita 100 dauke da ruwan sama mai karfin gaske. Daga India sai mu taɓo Afghanistan, inda suka shiga wannan mako mai karewa da mummunan labari na harin kunar wakin wake da tutur sai kaji a wannan ƙasa. Ga Zainab Ibrahim da wannan kazamin labarin. Bam na farko ya tashi ne a lokacin da mahari na farko bisa kan babur ya tarwatsa shi. Yayin da bam na biyu ya tarwatse bayan da jama'a suka yi dandazo a wurin don baiwa idanunsu abinci ciki har da manema labarai. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan ta ce yawan waɗanda suka jikkata ya kai arba'in da tara. Tuni dai ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai hare-haren. Har ila yau akalla ƙananan yara goma sha ɗaya ne suka hallaka a wani harin da kungiyar ta IS ta yi ikirarin kaiwa kan sojojin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a lardin Kandahar. A farkon watan Afrilu, wani harin kunar bakin waken da aka kai a wata cibiyar yi wa masu kada kuri'a rajista a birnin Kabul ya yi sanadin halakar mutane 60 tare da raunata wasu 119. sai batun kasar Iran mu fara da zargin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi da ke cewa yana da kwakwarar hujja da ke nuna kasar Iran na ci gaba da aikin nukiliya da aka hana ta. Dama dai Isra'ila da Amurka na ta zargi da neman kada kasashen duniya su sassauta wa Iran game da batun nukiliyan, kuma ma a yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da ita. Ga abin da Benjamin Netanyahu ke cewa. Well, tonight I'm here to tell Iran lied. Daren yau ina so na nuna muku abu guda. Iran ta yi wa duniya ƙarya. Bayan sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya a shekarar 2015, Iran ta ƙara ƙoƙarin ɓoye shirinta na nukiliya A shekarar 2015 Iran ta sauyawa takardun shirin nukiliyar ta wurin zama zuwa wani boyayyen wuri da ke Tehran. Wannan shine wurin da ke kudancin Tehran. Ga inda suka boye takardun nukiliyar. 'Yan kasar Iran kaɗan ne suka san inda suke, tare da 'yan Isra'ila kaɗan. Kwanakin da suka gabata, sakamakon nasarar aikin leƙen asirin Isra'ila ta samu nasarar rabin tan na kayan da ke cikin wannan akwati. Kuma ga abin da muka samu. Kuma mun yi musayar waɗannan bayanai da Amurka. with the United States. A gaida Benjamin Netanyahu, rufe bakinsa ke da wuya sai kungiyar da ke sa idanu da hana bazuwar makaman nukiliya ta duniya ta nuna shi kansa Benjamin Netanyahu ƙarya yake yi. Abdulkarim Ibrahim Shikal kawo mana wannan labarin. Sanarwar da hukumar IAEA e wadda ke karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce daga 2009 zuwa yau ba wata hujjar da ke tabbatar da cewa Iran na da wani ɓoyayyen shiri da ya shafi nukiliya kuma rahoton da kwamitin koli na hukumar ya gabatar a 2015 tun ya wanke kasar daga wannan zargi wannan daina a matsayin mayar da martani ne ga firaminista benjamin netanyahu wanda ya bayyana wa duniya cewa yana da cikakkun hujjoji iran za ta iya farfado da wannan shiri na nukiliya a duk lokacin da daga dama uwar gida federica mogherini shugabar ofishin kare manufofin ƙetare ta tarayyar turai ƙungiyar da ta taka gagarumar rawa domin kulla yarjejeniyar 2015 wadda ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar iran hatta wanda baya da alaƙa da aikin soji ta ce iya sanin su dai iran na ci gaba da mutunta sharuɗan da aka gindaya mata sanarwar da ma'aikatar wajen iran ta fitar jim kaɗan bayan zargin na firaministan isra'ila kuwa ta bayyana netanyahu a matsayin makaryaci wanda kuma baya da wata ƙwarewa face zubar da jinin jama'a Dama dai kungiyar kasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya sun nemi ƙasar Amurka da dukkan masu adawa da yarjejeniyar da aka kulla da Iran don hana ta kera nukiliya da su sake tunani. To don ji daga masana game da wannan dambarwa mun nemi ji daga bakin Dr. Abubakar Jika Jiddari na Jami'ar Bayero da ke Kano kuma masanin harkokin da suka shafi nukiliyan don jin yadda yake kallon wannan lamari. To da farko Amerika da kasar Isra'ila ba su da hujjan da za su yi maganan nukiliya na kasar Iran. Dalili kuma shine ita Amerika ita ce kasa na farko a tarihin duniya wadda ta fara nukiliya. Ita ce kuma kasa ita ce kadai a tarihin duniya wadda ta taɓa kaiwa wata kasa hari da nukiliya. Ta kaiwa Japan rusa manya manyan biranen Japan guda biyu Hiroshima da Nagasaki. Ita Isra'il a yanzu haka tun da Isra'il ta sami yanci ta sa ta declaring kasanta ta sami kanta alif dari tara da arba'in da takwas a Balfour Declaration. Ingila ta ba wa Isra'il makamashin nukiliya kuma ba a daɗe ba Isra'il ta makamashin nukiliya daga hannun Germany. Germany ta sayar da ana kiransu Dolphin. To, diga nan kuma israel ta zo ta kafa kamfanonin da suke kera man nukiliya a yanzu haka ana tsammanin israel tana da sama da ɗari biyu da hamsin nukiliya kuma a yanzu haka israel eh, israel ta ki sa hannu a wannan yarjejeniyar da duniya suka yadda cewa a daina yaɗa makamashin nukiliya muna cewa a turanci non-proliferation treaty israel ta ki ta sa hannu amma duk kasashen da suke a middle east you know ta tsakiya wato kasashen middle east duk kowace kasa ta rangaba hannu hatta iran in kanta ta tana da hannu ta sa hannu ta yarda da wannan yarjejeniyan kada a kyara makamancin nukiliya ko kuma kada a saya kada a kai kada a yi transfer zuwa eh, wannan middle east amma israel ta kisa hannu har yanzu nan ta kisa hannu ta bakin dr abubakar jika jiddari kenan na jami'ar bayero da ke kano ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international yanzu sai kasar amurka kasancewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara ta kwanaki uku don farfado da darajar kasar najeriya a kasar amurka yayin wannan ziyara dai shugaban amurka donald trump ya yi wa bakon nasa tarba ta kasaita da mutunci To yayin da suke jawabi ga manema labarai bayan ganawar da suka yi, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana gamsuwarsa da yadda Najeriya ke jagorantar yaƙi da ta'addanci musamman ma ƙungiyar Boko Haram. I especially want to thank President Buhari for Nigeria's partnership and leadership. Muna gode wa shugaba Buhari saboda goyon bayan da muke samu daga Najeriya wajen yakar ta'addancin kungiyar ISIS a yammacin Afirka da kuma kungiyar Boko Haram. Kuma kamar yadda na faɗa, a shirye gwamnati na take wajen ci gaba da mara wannan kokari baya. My administration is committed to combating jihadist terrorism and Bayan tattaunawa kan batutuwan tsaro, tattalin arziki da kuma yadda za a shawo kan rikice-rikicen kabilanci. A nashi bangaren shugaba Buhari ya yaba wa goyon bayan da suke samu daga Amurka musamman ma dangane da yarjejeniyar cinikin makamai da kuma jiragen yaƙi don yaƙar ayyukan ta'addanci. We recognize the strong United States support in our fight against terrorism and also Mun gamsu da taimakon da Amurka ke bamu wajen yakar ayyukan ta'addanci musamman amincewar gwamnatin Amurka ta yin a saida mana jiragen yaki na zamani girar Super Tucano domin murkushe ta'addanci. To effectively fight terrorism. A watan Janairun shekarar bara ce dai gwamnatin Barack Obama ta dakatar da batun saida wa Najeriya jiragen yakin na Super Tucano. bayan da sojin saman kasar suka hallaka kimanin mutane 100 a wani sansanin 'yan gudun hijira bisa kuskure a jihar borno sai mu shiga najeriya sosai mu fara da batun garin mubi da ke jihar adamawa a najeriya inda 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne suka kai wani mummunar hari a garin mubi baya ga wani anuman inda har yanzu ake samun mabambantan alkaluman mamata sakamakon wancan hari Bangaren gwamnatin jihar na cewa rayukan mutane kusan 60 suka salwanta a Mubi, yayin da wasu majiyoyin ke cewa wane 90. Ga wakilin Ahmed Alhassan da wannan rahoton. da alamu bakon da aka raka ya dawo yanzu haka kwanciyar hankali da aka samu na wasu shekaru na fuskantar barazana hakan ya biyo bayan fashewar tagwayen bama-bamai wanda ya salwantar da rayukar jama'a da kuma jikkatar wasu da dama wasu da wannan lamari ya rutsa da su sun yi wa arafai hausa karin haske sunana ibrahim abubakar jiya ne dai misalin karfe daya haka to muna zanne muna cikin zama sai muka ji bom ɗayan ya amsa to da ya tashi muka tashi muka gudu muka shiga cikin gidan sarkin fawa can bayan mun fito zan je wurin sai wani abokin nake hana ne yake ce mun gwaran tafi gida to na tashi zan koma gida kenan sai na biyo rutsa da mu wallahi lokacin da na farfado na ga mutane kace kace kam a cikin jini Idrisu wato ina zaune ina kasa kayan gwanjo masallaci na malami bakwala masu abun suka dawo wajen yan gwanjo kusa da aka ta da shi a nan ni ina ebe kayana zan kai shago shikenan sai na da abun ya zo shikenan sai na kwanta to na kusa da ni ya rasu a wani halin majinyatan harin bam din suke ciki sunana dr ezra mikaelu sakawa ni ne pm a wannan asibiti mutum sha ɗaya muka tura yola jiya ɗaya a hanya ya je ya ce ya fasa tafiya ɗaya ya rasu a hanya kuma so yanzu nan guda tara suna fm Yola duka duka mutane 56 muka gani banda 56 nan mutum 29 suka rasa rayukansu yanzu kusan 30 suna karɓar jinya yanzu anan wannan shine hari mafi girma da aka gani tun bayan da aka ceto garin mubi a hannun yan kungiyar boko haram a shekarar ta 2014 ko da yake an samu wani harin bam a masallaci a watan nuwamban bara wanda shi ma yayi sanadiyar macewar mutane da dama ahmad alhassan yola arafai hausa Daga jihar Adamawa sai Maiduguri jihar Borno inda mai kanuri na Legas Dr. Mustapha Muhammad ya yi tattaki wannan makon mai karewa don ganin irin kokarin da hukumomi ke yi don ganin zaman lafiya da lumana ta koma yadda take a yankunan nasu don dai bari-bari da ke wasu nisan duniya hankulansu ya kwanta. bayan da ya dawo Legas ne, Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da mai kanurin Dr. Mustapha Muhammad. Ga abin da yake cewa. ka gane wajen da akwai boko haram kasa kondiga kasa bama kasa mafa kasa dukwa da gambarun gala waɗannan duka, gurin to amma kamar akwai sibilan gtf wanda suke taimakawa sojoji wajen gudanar da wannan aiki idan baka isa kusa da sojoji ba wataƙila kana samun isa ga sibilan gtf kuma suke gaya maka game da irin wannan matsala ina samun information kuma wallahi tallahi civilian gtf na maiduguri mutane musu yi musu addu'a hari biyu da sun kawo na Bob Civilian GTF da uh, SAS su crack wallahi waɗannan babu ne bannan da zai faru zai fi yawa yaran nan ba su da bindiga ba su da komi amma su ce wani harbe sun yi su ce karya keke karya keke shiga suna yin dare ma a cikin wannan yanayi ne 'yan majalisa a najeriya suke cewa za su tuɓe shugaban ƙasa saboda ya fidda kuɗi zai sayo makamai ba tare da izinin su ba wannan wasa yara ne suna yi ina ne suna zauna bende fa state ɗaya ne sun zo sun ɗauka musu sanda kuma su ce i eh, wani hold ne suna zanna su cire shugaban kasa ai daga tv sun nuna wani mai farin abu na jacket ne ya zai ya doka dukan sun bayar hanya ya gudu da abu na ya je ya da shi daji ai ya majalisar su ma babu ai sandan nan ya fita daga majalisa ai ba mulki to amma anan ana zancen bin doka suna cewa shugaban kasar ya kamata ya bi ta hannunsu kamar yadda doka ta shata kafin ya zartar kuɗi irin waɗannan ya ce ya sai makamai ko sayan wani abu baka ganin cewa aiki da doka ake anan eh wannan gaskiya ne kuma ai shugaban kasa na sade halin buhari ba yi karye doka ai ya rubutu musu su sa hannu sun ci sa hannu kuma ga mutane suna kashe kullum duk fa kowane state fa suna kashe mutane kariya ne ba yi. kai rabi mai duguri ba saboda ba sa magana cikin radio da ne kullum kauye mai duguri sai sun kashe mutum kullum saboda wannan su wai suna sa su yi a suke shugaban kasa kuma zaka gani ya duk ya su ba za su koma ba a hausa abin nan din a nan zance ake na bin doka sarki misali tsarin mulki ya bayyana karfin shugaban kasa da karfin majalisa yana so ya sai wani abu domin ci gaban kasa ko domin kare kasa saboda tsaro me abin gaggawa ba zai fita hannunsa ba no abin da ya yi gaggawa din ai ya rubutu musu sun ci sa hannu ya yi musu sun ci sa hannu ga kuma kasa ba gana boko haram ka cire yanzu kashe-kashen da suna yi ka gane taraba benue jos ko ina suna kashe-kashe zamfara ka gane to duk wannan kashe ne suna yi to shugaban kasa kawai su ba su sa hannu ba su sabadu ba su hausa assembly fafa saboda yake ne sun zo ba a gaida mai kanuri na lagos dr mustapha muhammad sai mu shiga kasar Nijar, inda aka ware litini domin fara jarabawa motsa jiki da ke matakin farko na jarabawa ga ɗalibai da suke ajin ƙarshe a makarantar sakandare ko kwaleji. sai dai jarabawar ta zo a wani lokaci da ake takun saƙa tsakanin uwar ƙungiyar ɗaliban ƙasar da kuma gwamnati inda da farko ƙungiyar ɗaliban ta yi kira da ba da umarnin ƙauracewa jarabawan kafin su janye cikin dare don an gayyace su su tattauna a fadar firaminista na ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu da ke da magaram Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana. Cikin yanayin tsaro da kuma rage adadin wuraren da ake yin irin wannan jarabawa ne aka fara wannan mataki na farko na jarabawa saboda irin barazanar da uwar kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta yi na hana wannan jarabawa ko ta halin kaka. to amma sanarwar da aka fitar a cikin daren jiya ta sanya al'amuran har ɗaliban kuma suka fara wannan jarabawa kamar da inspector kan ta kane jagoran motsa jiki a cikin makarantun sakandare jihar da magara muke cewa jihar duk gaba ɗaya mana labari kuma ko ina babu wani tashin hankali tun wajen karfe biyar da rabi a nan akwai wasu wanda suka zo suka wani ƙonan tayoyi da suka ga polis sun zo sai suka wace suka taya su tun farko uwayen yara sun tunzura da yanda bangarorin guda biyu suka ja daga kuma kowanne yake fitar da sanarwa nau'i nau'i mamallawan kulbali shine shugaban kungiyar uwayen yara ta jihar da magara garam kwarai lokacin da yara suka ce sun ba da umarnin ba za a yi wannan jarabawa ba ta wasanni mun tsorata saboda mu ba masu ga jami'an tsaro a alakwar jami'an tsaro da su da 'yan makaranta makwataka kare da kyanwaci ba ta yiwa to wannan sai muka ji tsoro amma Allah ya taimaka wasanni yana ta yi daidai babu wani matsala a ciki wasu daga cikin ɗaliban da suka fara wannan jarabawa sun min ƙarin bayani kamar haka ibrahim mutare na yi bites na yi fuwa lance di fuwa mu dai mun zo mu yi presente mama tayar smela jiya sun ce ma akwai wannan grafikin kuma ni ba abin yi kwanta da ita Suna na zai sunana bona mama gaskiya ya yi. babu haɗuwa ga tun da shi na an kama na 'yan tsaro ko ina ana tsara ibrahim malam cilo daga hilin kwallon kafa na da magaram rfi hausa muna na kasar jamhuriyar nijar inda ake ci gaba da tsare shugabannin kungiyoyin fararen hula ba tare da an gurfanar da su gaban gaban kotu ba. Ahmadu Mamman, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugabannin ƙungiyoyin fararen hulan, ya yi mana ƙarin bayani game da halin da ake ciki. Eh, duka wannan zancen nasu kun san shi procureur da aka musu dosiye kin ya kai ma juju mai bincike da ya kai ma juju mai bincike shi juju mai bincike ya adana su ya ajiye suna a cikin gidan kaso ya rarraba su eh, a kotu Eh, ya kai shi gidan kasu to shi ne yanzu ya yi bincike eh, sannan ya ida binciken nashi ne za a kai su a wajen shari'a amma mu a yanzu da ja mun kawo kukan mu bisa zancen da akan ake sauraron su ma ne aka ɗauki takarda ta kai su gidan kasu muka a wannan an saba ma dokoki na ƙasa ba a yi aiki ba bisa ka'ida eh, saboda shi ne ma mu da kanmu su muka zamu muka rubuta takarda muka tura wanda za a cewa shi jujin wannan mai bincike a amshe ne dosiye ga hannun shi takardun ga hannun shi a kai ma wani juri daban mu bincike tunda bai kamata ba wannan aiki da aka yi aka eh, aka dauki takarda ta kansu gidan kansu kan ake sauraron su ma tunda doka bar ci haka nan ba to bisa shine yanzu muke cikin wannan kokowa eh, muna jiran mu ga yanzu yanzu za ta badawa eh, in Allah ya sa a gaida Ahmadu Mamman sai kuma kasar Chadi inda gwamnatin Amurka ta ba su wasu jiragen yaƙi don tunkarar 'yan kungiyar Boko Haram. Ka Faruk Muhammad Yabo da rahoton da ya haɗa mana. A miƙa waɗannan jiragen guda biyu masu injina guda-guda da ake kira sai suna ɗauki da lamba 20 hb a turance a wani biki da aka gudanar a sansanin sojin saman kasar chadi da ke birnin injimena tun a ƙarshen shekarar da ta gabata ne aka kai jiragen a chadi inda ake amfani da su wajen koyar da matuka jirage amurka ta kuma taimaka wajen gina inda ake aje jirage da kuma wurin gyaran su a chadi bayan da ruwan sama da kuma guguwa suka lalata sansanin sojan kasar. jakadan kasar amurka a chadi gita fasi ya ce sun kashe kuɗi da ya kai dala miliyan 43 wajen aikin yayin da ya bayyana chadi a matsayin kawar amurka wajen yaƙi da ta'addanci. A gaida ɗan mutan bo faruku masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda suka yi hidima wajen har haɗa muku wannan shiri ni garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.